studio Fondation Hirondelle ke kira sashen Hausa studio Kalangu ce magana. Karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. albarkacin zaman babban taro bisa ga zaman lahiya aji na biyu da ke gudana a paris za ku ji abubuwan da 'yan farar hula na ƙasar nijar ke jira akan wannan taro bayan wata haɗuwa ranar asabar da ta shuɗe tsakanin sa da 'yan kasuwar maraɗi game da rufewar iyaka da najeriya a cikin hurumin minista maganar da ta kunno ita ce wato shugaban kungiyar sadiyawo da ke kan kujera ya ɗau lamarin a hannunsa A shafin rahoton musamman na shirin yau za ku samu masaniya kan dalilan da ke haddasa cuta mai toshe lumfashi tare Dr. Abu Abdurrahman. Masauraro barkamu da haka yau talata sha biyu ga watan Nuwamba 2019 sunana Gungu Muhammad Dantani. yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Bari mu soma da wanga labari da gumi-guminsa. Jami'an tsaro na ƙasar Mali yau da 'yan kwanaki sun tsunuma ga yi wa matsugunnin 'yan ta'adda faca-faca a cikin wasu garuruwa na tsakiyar ƙasar. Haka gwamnatin ƙasar Mali ya bayyana a ranar Litinin a cikin wata sanarwa da kamfanin dilancin labaru na Faransa AFP yana nata. Ɗumbin 'yan ta'adda aka kashe a faɗar sai dai ba tare da adadin su ba. motoci da dama da motuna aka toye an kuma samu kati da da dama na 'yan ta'addan a wurin haka zalika da wasu kayayyakin soja da aka ɗauko. Domin samun nagartattar hulɗa tsakanin ɓangarorin da ke ma'amula cimma kyakkyawar kammalawa da tsaidaddun shawarori masu fa'ida kuma a zartar da su abinda 'yan farar hula na ƙasar Nijar ke jira kenan albarkacin babban taro bisa zaman lahiya aji na biyu da ke gudana a Paris, taron da shugaba Isu mamadu ke halarta har zuwa gobe. Bari mu saurari furucinsu da musasan yana ya naɗo mana. Ina fatan a ƙarshen wannan haɗuwa a cimma matakai masu inganci waɗanda kuma za a yi aiki da su a zahiri. Komai haɗuwar da aka shirya matuƙar kullum ana fuskantar garkuwa da mutane da kuma kaiwar hare-hare ba za a warware matsaloli ba. Duka abubuwan da suke kai mu ga zaman lafiya muna na'am da shi. Kun san muna fuskantar musgunawa a fannoni da dama akwai da yawan hanyoyi da aka ɗauka na yaƙar wannan musgunawa amma har yanzu ba a samu bakin zaren ba. Muna jiran sakamakon fita a wannan haduwar. Mun yi la'akari da cewa kungiyoyin masu dauke da makamai na tare da tabkata asa suna samun su kutsa inda dakarunmu suka sha daga. Ya kamata a fito da wasu matakai a wannan taro domin a samu haske cikin ayyuka, a yi aiki tare ba munafici da tallafi na gaskiya. Sannan ya kamata shugabannin kasashen Sahel su sake duba yadda suke tafiyar da ayyukansu na haɗin gwiwa. Furucin wasu 'yan fara fula na ƙasar Nijar kenan kuka saurara. rigakai da kula da rigingimun da ke rataye ga jagorancin tafiyar da albarkatun ƙasa a nafiyar afirka ta yamma ƙalubale da kyaukyawan zato ma'udin wata muhawar ƙasa da ƙasa kenan da ke gudana a yanzu haka a nan yame tsakanin shahararrun masana na ƙasarmu da na ƙasa da ƙasa bisa fusa'ar hukumar koli ga ƙarfafa zaman lafiya akan tallafin harabar hulɗa ta jamus da ƙungiyar ƙasashen turai ga fasarar bayanin da noel muller ruwald jagoran tsarin GZ ZFD ya yi. Manufar wannan muhawara shine girka wani sashe na aiki haɗin gwiwa bisa batu na rikici a kan shagorancin albarkatun ƙasa da suke kawo matsaloli a cikin ƙasashen Afirka ta yamma, inda shekaru goma na baya-bayan nan abin yake sake sabon salo. Inda mu ƙungiyarmu ta Alman muna aiki tare da ƙungiyoyi domin samar da shawarwari na gari da za a aiki da su wajen tabbatar da zaman lafiya. Mahalarta taro sun fito ne daga ɓangarori daban-daban muna da jami'an shari'a sarakunan gargajiya magajinan gari da wakilan siyasa na Nijar da kasashen Afirka ta yamma da wakilan manoma inda kowa akwai rawar da zai taka. Euh, a gaida mutari Muhammadu da fasara. Ranar Lahadi da ta shuɗe wajen karfe ɗaya na rana wasu mutane ɗauke da makamai da ba a tantance ko su ne ba sun yi awon gaba da wata motar kamfanin bakorex hakan ya afku ne a garin daikuku gundumar bani bangu a fadar wata majiyar garin da studio kalangu ya tuntuɓa mutum biyu ne bisa moto suka yi wannan aika-aikar a fadar majiyar guda. Ministan kasuwanci Asabar da ta shuɗe ya haɗu da 'yan kasuwa na maraɗi a kan rufewar iyakar Najeriya da aka yi tun watan Ogista lamarin da ya ɗauka musu hankali albarkacin wannan haɗuwar minista sadu saidu ya tabbatar musu da shugaban jamhuriya shugaban kungiyar sai da da ke bisa kujera yanzu ya rungumi maganar da hannunsa wakilin mu Muhammad Mamman ya nado mana bayanin sa inda ya ce. Farko mun ɗauki abin da wasa, mun yi tunanin za a ciwo kan al'amarin a cikin sauki Daga baya ne muka gano ba Benin ne kaɗai ba matsalar ta shafa, duka ƙasashen ne, musamman Nijar da Benin. Shugaban ƙasar Nijar ya ɗauki magana hannunsa a cikin gaggawa, inda a ƙasar Japan ya haɗu da shugaba Buhari. Abin tuni dai shugaban ƙasar Nijar shine shugaban ƙungiyar Sediyawo, ba wai yana magana ne kawai da sunan ƙasar Nijar ba. Kwamitin da ke kula da al'amarin sun kammala ayyukansu wanda sun ziyarci kasashen uku. Rufe iyakokin ya yi tasiri, amma za mu ciwo kan matsalar. Mun kiyasta asarar da muka yi ta dalilin rufe iyakar daga kwastam wanda tana kai miliyar arba'in da shida. Sannan ga matsalolin shige da ficen jama'a a iyakokin kasashen biyu. Duk dai a shafin batun guda a tasawa 'Yan Nijar masu ɗawainiyar sufurin ɗaukar kaya na samun asara da dama tunda aka rufe iyakokin da Nijar. Wakilinmu sai Sanke ya ma mai sufurin ɗaukar kaya Alhaji Mati tambaya a kai sai ya ce. kayanmu da ke iyaka mun mai da kano mun sauke wa'ansu zai mai mun zubda wa'ansu kuma masu kamun ba su kayansu wa'ansu kuma suna nan an to da su kuma an kama suna nan wurin kwastan su rike sun aji banda muke so na abu dai a sauƙaƙa mu a gyara tsakanin Nijar da Najeriya uwa ɗaya uba da yi kayan kwalaye ne kamar lemu yana ferime duk masu ci sun je sun da sun zubda wa'ansu kuma da suke iya saiduwa datkin su ta kusa sun je sun kare da su kuma baya ai ba a mazance mutane wa'ansu sun kare an mai da wata biyu ko ta uku to kira na dai tsakanin su dai su diba su sasanta abin da ya so shi gwamnatin Najeriya ya faɗi a bari mu kuma na namu abin da muke bi bi doka abin da abin da gwamnati ke so shi kenan Najeriya ai uwa ce ko Afirka ce gaba daya A wani fanni kuma a birnin Kwanni rawaita sunayen masu zaɓe cikin na'urar zamani samfarin biometric na cikin gudana yau da mako guda wakilinmu Asuman Arzika ya ma shugaban aikin Abdulnasir Yahaya tambaya sai ya ce. Mun zo ne saman wanga aiki da ake cewa Arloman Biometric Register kenan na na'ura. Tun da muka zo mun zo mun ga hakimi, hakimi ya iya kokarin shi ya samu muna waje kuma mutane alhamdulillah kowa na zuwa. Al'umma sun amsa kiran mu sun ba da goyon baya tun daga shi nan kuna gani mutane har ma yawa sun muna. Ko da yake yanzu rana ce ta farko dole ne a samu cunkoson jama'a mai kamin nan da zuwa gaba ba da aiki ne zamani yi na kusan sati biyu kenan ko da ma mutum wanda bai samu dama ya zo ba ko da gaba ne yana iya zo amma mu in son samu ne mutum ya zo tun da kingin wuri a mishi. Bari mu leƙa yankin kurfai a cikin kwamitin da'irar filinge jihar tilabiri fiye da wata biyu bayan komawar shigar ɗaukar darussa 'yan makarantar firamare har yanzu ba su shiga su ba dangance da wannan lamari a cewar inspektan ba da ilimin firamare matsalar na nan wajen uwayen yaran da ke ci gaba da riƙe 'ya'yansu ga abin da yake faɗawa wakilinmu Abdullahi Bakasa. Soma eh, makaratun eh, boko ya gudana da kyau a eh, cikin sashenmu. Mun gudanar da ran gadi domin tabbatar da tafiyar soma karatun boko. Mafi yawan malamai sun kasance a cikin makarantu sai dai mun fuskanci matsala da ba bangaren malamai ba bangaren ɗalibai na rashin kasancewar su a cikin makarantun boko. Inda kashi biyu cikin uku suna tare da iyayensu a cikin gonaki. Gaskiya matsala ce da ya kamata a duba saboda yana kamuna cikas sai ƙarshen wata Oktoba ne aka soma makarantun Muna ran gadi a cikin makarantu daban-daban. A duka inda muka ziyarta muna yin magana da shugaban Kojes mai gari da kuma duka masu ruwa da tsaki a fannin makarantu na jan hankalinsu a bar ɗalibai su zo makarantu. Il faut laisser les enfants venir à A wagga kakar ɗari da ke soma shigowa a yankin Sahel lokaci ne mai sararin wanzar da cututtuka masu kama kirji, bale ma ga yara ƙanana don haka ya waje ba a masu kariya. Ga cikin bayanin da Nafisa Abubakar babbar jami'ar kiwon lafiya ta asibitin Gaya ta ma wakilinmu Fadal Alu. har zuwa shekaru bakwai huhun yaro bai da girma ba abu kaɗan da ya samu yaro sai ya soma tari ko kuma ya samu matsalar lumhashi shi yasa yara suke saurin kamuwa da cututtuka da suka shahi lumhashi don kare su sai a rinka sa musu kaya masu kabri a kula da su sosai a gida tunda ba iya sa musu takunkumi na rihe hanci sai su rinka hudawa suna wasa da shi in kuma akwai yannan su to sai su rinka wasa tare ba su wuta waje wannan sai ka Estudio Calango A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Daga nan Istidiyo Kalangu birnin Yamai labarun ke zo muku yanzu kuma ga rahoton na musamman. Tari cuta mai kama kirji da wasu sauran makamantan hakan cututtuka ne masu kama gaba da yawan mutane ke kamuwa da su a wanga lokacin ɗari. Maryama Jallo ta firanta da Dr. Abu Abdulrahman ga kuma zubin firarta su. Ciwon kirji cuta ce da ke kama mutane masu rauni, yara da tsahi. Idan aka yi maganinta da wuri, ana iya rigakafin wasu matsaloli da cutar ke iya haddasawa, kamar yadda Dr. Habu Abdurrahman na ma'aikatar jiha mai kula da kiwon lahiya ya shaida mana. La pneumonie c'est une information donc parent champignon. Pneumonie cuta ce da ke toshe hanyoyin ba da iska zuwa ga huhu. Alamomin wannan cuta su ne tari ko zazzabi. Karshen ta tarin zai iya bunƙasa tare da haddasa matsalar lumfashi. Wato mutum bai iya yin lumfashi da kyau domin hanyoyin iska sun taushe. Haka lamarin yake ko ga yara. Ta ma fi tsanantawa a gare su. Akasari wannan cutar huhu tana samun asali ne daga kwayar cuta da ke shiga daga waje ko cikin iska ko kuma ta hanyar wani hadari kamar amai haka. Ou bien accidentellement dans les vomissures aussi. su wane ne wannan ciwon ya shafa. Alamun ƙididdiga da misalan da aka fi gani sosai yara ne wannan cuta ta fi shafuwa. A mu idan an yi zancen yara ana maganar sabbin aihuwa zuwa 'yan shekaru biyar sannan kuma akwai tsohi. Ko akwai wasu halayen uwaye da ke sa yaron ya kamu da cutar? A wajen iyalai akwai ɗabi'ar barin yara cikin sanyi ko kura. da kuma muhalli mai damshi kuma idan akwai datti a muhalli ƙurar da ke tashi cikin hanya na iya shigowa cikin gida ita ma wata hanya ce da ke iya haddasa wannan matsala kenan ya waje ba a guji muhalli mai kura da kuma damshi. Shin ko akwai maganin ciwon kirji? Euh, Dieu merci, en fait, c'est des pathologies qui sont prises rapidement. Daɗin abin, cuta ce da ake iya shawo kanta ba tare da bata lokaci ba, amma idan aka kyale cutar na iya bunƙasa, yaro na iya kamuwa da cutar da ta shafi huhu da hanyoyin ba da iska, hakan zai iya baiwa wasu ƙwayoyin cuta damar su bunƙasa. Ta haka, za a iya ganin da farko yaro na tari tare da zafin jiki, har ya kai inda zai yi tari tare da fiddo wasu ruwa-ruwa, har ya kasa lumfasawa da kyau. Yana ma iya wuce wannan matsayi, saboda haka ne da zarar an gano irin wannan matsala ta huhu a garzaya gidan likita mafi kusa inda za a kula da marashi lafiya tare da samun shawarwari domin kada rashin lafiyar ya kara tsananta zuwa gaba. Masu sauraro duka-duka abin da ya sawaka kenan a madadin dukkan abokanan aiki da suka dafa muna na nan yame da kuma na cikin yankuna daban-daban ni na ku dan badan da Arlit Malam Mamman ke muku sallama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio Kalangu mu huta lafiya. Daga ranar 20 ga watan Ogis na shekarar 2019, Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyo 38 abokan hulɗar shafaɗin ƙasar Nijar ke gabatar muku da wani sabon shirin da mata suka yi saboda mata. A kowace ranar talata bayan labaru ku kasance ta da rahotannin namu na musamman cewa da shirin kyautar rayuwar iyali a harsunan buzanci Fulanci, Hausa, Zabarmanci da Faransanci. Haka zalika a rana ta Talata a daidai karfe shida da minti goma sha biyar na yamma ku tarbi shirinmu na filin mata tsawon minti arba'in da biyar a harshen Zabarmanci, Hausa ko Turanci. Filin mata shirin da ke kawo muku haske ga al'amuran rayuwa na yau da kullum.